الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأفضل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المنتهبين ومخلفين بالإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شو بدأ قراءته لساننا تفسير القرآن الكلمة قراءة تعويض في معاني التفسير أنا عبد الله بن سعود رحمه الله وبركاته أنا أخوانا أخوانا هو roƙonka Allah madaukakin sarki yake ya ja akan munafikin ya Muhammad dan munafikai suka girma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa halin su yake da halin su ala filahi ma fi kulubin tsakanin abin abinda a cikin zubanin malik yana bayyana ma huska amma abin da ake zuciya ta sunna dan muna ne kai sun ka zoma ya manzon Allah ƙari suna cewa da halittun tsakanin abin da ake zuciya da kan muna ce da sunnata da rasulullah sai ne tabbata Allah ya aike da kafin insha'u jari wannan jumla ce insha'iyya wata gudana irin magudanar rantsuwa wadda za a kada bikin innaka wallahu la rasulillah ila mutum ya tagammalu ibti'a'il muwada'a ya kumsa wato kiran karfafawa bayan kalbi wanda ta hadu sunna ta la rasulullah Allahu ya'lam amma Allah yana sani innaka la rasulullah kai wallahi manzuru anna ma qalu lalla abin sun faɗa kalamun zance na musabiqin wanda ya dace mai waƙe da abin da ya faɗa a yanzu Allah ya san alai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya aiki kuma ya san manzo amma wallahu yashhad Allah yana shaida ma'ana ya alamu yana sani innal munafiqin lalle waɗannan munafiqai a cikin wannan da'awa girmamawa au sai kuma ga wani tafsiri hazimu na fi an fusi makareta na a cikin kansu la ya ta ƙiru na sai da makalin ba su kudurin gaskiyar magana aka rada da ƙaunihi wallahu ya alamu in na kala Allah yana sanin sai manzansa yin fiƙa sai ya ce ya rubu a kasabi ila kabi kuma wa kare tawa zuwa ga mutum ma haka Allah ya zo da wannan in salawa ma ko munafiqai sun yarda ko ba su yarda ba annabi Muhammad ya aikakke na daga Allah na'am اتخذوا أيمانهم جنة ittakhadhu suriki aymanahum ranqu fi jannatan garkuwa ayatan kariya an asiri gaba da kake wa da kare ni da kun bayyana cikin kahirai idan an kai ma'araka ana kawo su matsayi musu na yaki yake na hulli bayani fa'il cikin shahada wannan cikin na jina an kai domin bayanin wato fa'idan wannan sai da Allah ke biya musabatu da yi tana daga mazaburan ransu wasu dubiya ha an da yi wato sun tukiya da wannan shaidar da suke da wannan rantsuwa ga barin jihadi ya kai kan domin inda ba don wannan rantsuwa da an yake su wannan rantsuwa ta zai ita tafiya gaban jihadi shi ne kuke a wuta ka zu kalamar muka ilmi ko ko sun rike magana ta kandantarta da addir ida ya kaba ya muna muni ta dubi ma al'arab sun yi an mana obayaran ko sun hana wani an su yi kusurari da gabar shiga hanyar don haka shi ke nan <coughs> wannan rantsuwa ta su ta zama ita an makami da kare su da rayuwar su amma ba su na hulka a kanu amalu ma amalu an da sun suna aikata a nan zaki na munafiki yayin insha'u wannan suna insha'u na ta Allah kila ma asau martaka mu ni an mahimuna abin da sun hau يعني من باب إلا ورثه منابوس ذلك ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا zalika ai wannan munin da aka yi magana na aikin su ko ku kunyatar da suwa wata wabikin da zargin su ya annahum aman don cewa su sun yi imani zahiran bayyana bin lisani da halittu sun makabaru sannan suna kafir sai da kalli da zuciya ai istamaru ala sun doge akan kayan su ba dinan dalilin haka waɗo da sai an ka yi yunfi hukima an ka yi yunfi ala ƙulu da akan zukatan kenan wannan yunfi da an ka yi mana'a iya hana da kolin lori su ta haske na alhaƙi gaskiya fiha a cikin zukatan Allah ya riga ya sa ya sanya mu zuciya wani ɗan marji wanda hasken gaskiya bai shiga da zukatan zuwa zuwa marasa hankali mu har abada ba su yaqulu ba su fahimta sai an komai mina laki inna ma qala amanu thumma kafaru ma annahum lam yu'minu tare da ko waɗanda an munafiqai ba su taɓa imani ba karfata ne kun kafa igiya ya annahum naqulu shahada domin su sun yi hurci da kalmar shahada sun mazahara ruhu sannan ka harshe ke bayyana wannan shi yasa an kace amanu sun makafa saboda haka ashe kenan a nan wannan shi ne ma'ana amanu sun makafa au ko kuma ga wani tafsiri ya ɗauko da hasu hukunci da sunan mummuni kun suna cewa mu masu imani sun makabaru sannan sun a kafirce da shi ya ɗi ne mutu kalle wannan shi ne wala hamlu ala ahli rijat ɗaukar wannan aya akan ana muradi da mutanen ridda sai fara abdullahi yake ne, mani basiri nadin an mani basiri na an dogare nadin maqana an manisancin matsayana daga cewa mutane da aka ana nuhi da waɗanda an masu imanin da sun ka sanya wani abu ke kuma tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin bayan tsaye amma to kuma abinda asufar munafiqai wato ba wani mutum wanda zai ce ɗabi'a su ba ta da kyau suna da ɗabi'a farfarfasa ga mutane wanda haka kana guri ka zan a wasu amma bai amma ɓoye ke ta haiga wai baki Allah ya ce وإذا رأيتهم mai dubi ko kuma ana magana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda sun zo baya ga annabi muhammadu akan nahaji ne wa idza ra'aytahu idan ka gane su sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku ujibuka a samu. gangar jikinku tana baka shawa tana baka mamaki ni jamaliha don kyawanta wani ha domin zamanta mai ƙayatarwa wajen ni'imar jiki awul muradu ko ko manufa Wajen hukuncin su faɗar kawai in ya zama haka na majazan lagawuya ya ga mazaji da gudu a wajen malaman balaga wa iya ƙulu idan suka yi magana tasma wallahi kana saurara alƙawlin min kuntu ne fasahati saboda fasaha fasahatai in ɗaya ne ko don fasaha su masu yawa wa halawati da daɗin magana da anna ibnu ubay domin abdullahi dan ubay wa atba'ihi da mabiyansa allazina nazalat alaihim suratun wanda sura ta gida gare su hamu da haman sun zamo masu babban jiki wasaman masu alama sahatan masu musaha wal hidabu fi ra'aytahu ila rasul ga manzo aka zo aw am ko kuma magana ta hadi kowa duk mai iya tallatawa amma wal awwalu awjab magana farko ta yi wajen ita kaddumu domin gabata aka, ja'aka idza ja'aka almunafiqun wannan hidabi ana hidda da manzon Allah kenan wali annahu idza ajabatku ke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan hayakin na jikin shi ba shi shawa ba zai ruwa aula wani sa ya ce ka annahu ka ce suwa hukubun wato wasu zartakayya na fanugga ko kani idan shi ne da wasu kuna hali abin amur wasu sa'i wa kumbun ha ce zarta ke na musannadatun wanda an ka jingina mumalatun wanda an ka jingina ilal ha'idi zuwa gaban ku ga sun miƙe kam babu alamar gantsarawa ko karkata jiki da kyau yi kauni a cikin kasancewar su asbahan haliya alilmi kama ciwar kai wai gabanin ilimi wa nazarar dubi wa nahi ga ayya ake gida kafalatin nifaki da asasu munahi ji wa alihi bil jama'a bil jama'a ai munafiki abu na mara kyau domin an kamanta ma abuta nai da kwani an kamanta su da abin da yake bai da rai jama'a wata الكفار اه كما تكاهر kahirai bil wato in ka kula nan asalin munafiki ya kai ƙarfe domin an kamanta su da jama'a amma kahirai an kamanta su da an'am wato nan kenan Tahiri ya yi munafiki dama dama duk kahirar nan amma kahiri shi wanda a kahiri ba munafiki ya yi munafiki duk mutum dama dama وكأنهم حال من ضمير المجهول في قول في قوله كما idan sifan munafiki ta bayyana ga dan adam to duk wani abu da ya faru duk wani abu da ya taso yake da ya asabuna kullu sayhati suna zaton kowane irin kuruwa da kowace irin tsawa an kai alaihin akan ka ta fada wata a kuruza kana da in fil askari kamar in aka yi kiran soja a kai yaki sai su ga asu akai mahormaki wannan ta zuwarati alwaqi'a ko neman wani batattar dabba ko wani batattar abu wanda ya amfani ne da ana kibiya sai a aka shi naka bayanin da hali bima fi qulubi zo abin cikin ba ta munafiqai min hu bin qulubi an yanzu da fiye ma ya cikin akai kada ya sauka abin da ke tura a sirran waya zaro bayyana da asararin a sirran waya biyu wai halatta jima'un nan muna tare da kuwa munafikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ake kuma zindiƙai domin sun sirce musulunci tahir eh, amma sun bayyana da musulunci saboda haka min ya ku mu'minai to su munafikai humul azu babu makiyin ba su maki la gair ba wani me na a'adal azu domin ya maki man talqaka bi wajhin sadiq wanda ke haɗuwa da kai da fuska irin ta aboki mulaki yana gwada ma soyayya yana gwada ma yarda yana gwada ma amsa da gamsuwa luƙuhi domin tsayuwa ta ala a sararik a kan asirranka domin wanda ya gwada ma yana tare da kai mutumin Allah na asirin duk bikin hannu wasu mutum kuma yana yiwuwa gare ni isha'ati akhbarika yake shi wasu tsana barukan wanda duk an haka munafikin Allah ba sai ya yarda ba duk wanda adda irin waga dabi'a tsakani ne da dawo ta mutuwa kuma duk wanda za a yi magana da shi da asiri ya sai ya faɗa munafikin Allah duk wanda kuma ya zama yawan tsoli yikar duk abin da an ka faɗa sai ka ce ka suwa in ya jira to ba mutumin kirki kuma kai in ka gana kuma ka ci gaba da yi kai ma ba mutumin kirki ne don haka Allah ya ce fa hazarhum ya kai Allah Muhammadu ka tsauna su in kai wani munafiki in ya zama an faɗa ma Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka to balle kai kun ka riƙi idan ka saurata min minan gari wala ta gasar kakka ruku da zahiri da zahiri wa'annan nusu da suna watsa su raka asirin gari a da aika makiyanta duk wanda zai ɗauki asirin musulmi ko masu imani ko mutanen sunna ya kai ga makiyan addini ya faɗa su muna cikin Allah ya ɗauka qatalahumullah Allah ya ɗebe musu albarka ahlakahum Allah ya halaka wala anahu ya tsine musu wa'u ne wannan addu'a ta gare shi alama ɗaukin sarki yana an farkin sakai yana ba labari ga faifayi a hutu au ko kuma ta'alimin lulmumi na addu'a alaihi duk wanda kun san haka yake muminai an ba ku da muku ne addu'a Allah tsine mawa Allah tsare yana walakantar da addini yana ɗauka a filin masu addini yana kai maƙiyan Allah Allah ɗaya bai mai albarka in baka ce baka yi ma Allah ɗaya bai mai albarka Allah yufa kuna kin kaka ake karkatar da su كيف يصرفون عن الإيمان يا يضعك كيف يصرفون عن الإيمان بارك إيان البرهان بايس هو الدليل عجيب ونما ماكينا من الأدول نبو إيوس بقى موجب القبول كهذا أدل لك وجب خدع هرقا لما أقول لك هذا الرفوع أن نصورة يأفعي والله هو ستنصور كافي أجيب kuma bai kwasuwa bai nafi bai kwasuwa bai na ya riga ya fi za a ga mutum a mutum a ce ba mutum na ba a ce muna hikina ni an gaba wa alaikum salam haka haka haka a daidai وإذا wato in muka duba duk abin da an kace haƙƙina ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da rayuwa wannan shi haƙƙi ga masu yi da sako yau duk wanda ya nemi su da mutum ya kamar duk gudana ka karanta abin nan na inda a sake. aya da Allah ke magana akan yi da ke cewa an ta kuma rukunatun aiki mun alaƙa a zaman ali da shi na inda a sake ne ke duk wanda ke son ya ci naman malamai ya cikin mutuncin malamai ya kuskuna malamai to Allah bai bari na da duniya ya mutu kwarai kuma Allah bai bari kika da imani ko kun gane da riga wallahi da kika tabi domin ba jikinsu na ba abin nan na rasu da ƙunshe shi yake suna kai kasa anan sai duka jiya ai ba mallami na ba wannan jahili na kuki ne ni Allah ɗaya mai albarka wa idza qila lahum ta'alu ya an ka ce gare su ku zo ku zo mutazili da ku kai hamzari ya saka zira lakum rasulullahi manzon Allah ya nemo gawara ga ubangiji dawau ya su langa in haka zafi jawo duk ta kan da nafi'in wata jini baki na ai amalau su langa wa aka hu su langa ne in sun kalu ba haka a hausa ba to kwaɗi da wata aure hausa iraba bisa ga bijira munki ya an ce ma yaro to amsi da su zakwa a cikin shi ne na gaba wara aita kana ganin su yasu juna suna bijira yi urabuna suna bijira an zare gabanin wannan fadalan an istimaki yanzu wanda aka ce zo ga gaskiya ya ƙi balle sauraren ta ko musa ta mutuna masu jirgin kai ainihin su gima daga bayan su gifari ittafaqa sifat amintattun maɗauka sababin nuzuri sun ittifaqi ala a nazara malamai waɗanda an amintattu waɗanda in sun ka faɗa an yarda su yi itibaki cewa wannan aya ta jiɗi Abdullahi ibn Ubay da Abdullahi dan Ubay wa ashabi da mutane ne lamma qalu lokacin sun kace da in waja'ana ila al-madinati akhrujan al-asr min hal-asr wallahi in mun koma Madina manyan mutane madawaka za su yi da kasasku daga barin Madina فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن aka zo aka faɗa manzon Allah ya kira su ya tambaye su akan wannan kala wutun karan kilahu ga manzon Allah ma kaulu da sahaba abin da sun ka wadi an ka kira su su wale ba kodi wa nazala afi'a ta sauka wa bayyana tabayyana annahum qalu zalika zamanin manzo ke in mutum ya yi musu abin da an kai sai aya ta jida kayi hmm kama ruwa da zani fa arsala ilayhim annabi aika fa arsala ilayhim rasulu sallallahu alaihi wasallam alayhi sallam annabi aika musu manzo yake su zo ne musu gawar Allah dawo sai suka langa da rukun sanu to saboda su da gaman su ta koma alaihim Allah ke ma annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai wallahi ni kai akan waɗannan tun wai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama astaghfarta lahum ka da yawar ubangiji gare su yana da istighfar ahmadul wasa am lam tastaghfir lahu ko baka nemi musu gawar ubangiji ba da neman gawara ka da neman gawara ka muna fara da ke nan ne da sallallahu nan Allah ya riga ya karkare da su in dai gafara ta ba a yi don mi lirsukin domin sun nutsu awahunsu sun kahu ilkumin cikin kahirci wa adam itidarihim da kuma rashin damuwarsu duk su gaba da su gaba da ɗaya su gaba annabi ya ce ne ba gaba Allah ce ma'ana bikin kayi ko ba kai wallahi ba ba ilmihi bi annahum ahlu darkil asfal domin Allah ya riga ya suna ƙasa ga wuta matakala ta ƙarshe su jama'a muna tare da kuwa wato a nan sai an kai amfani da lan ba a ce lan ba domin ita lan tana kore abin da an baya da abin da an gaba gaba ɗaya an ƙare inna Allah lalle kuma shi ubangiji la ya hadibe shiryar da kaunin mutane ba su kila waɗanda a fasikai alkhariji da an mazalin su kila waɗanda suka fita ga bare wurin da ake tsammanin samun gyara ne jimakin don ba ƙarfi fil kufri a cikin kafirci wanda sake murayi Allah ya riga ya karkare da shi gafara sai dai wani هم الذين هم الذين يقولون dan adam bai tunanin cewa ni Allah yau da za ka ce za ka yi da za ka yi abincin wani ya salwanta daga hannu za ka iya yau da za ka ce dan adam wanda Allah yawa bai ta kace sai kaga wanda zai za ka iya wannan su da sun kace kuma lazina ya kulu da su da waɗannan da kuke sun kawai su gifari kai annabi Muhammad su ne waɗannan ya kula ke cewa da ashabi ga mutanen yalan ansari mutanen Madina la sun ala alaman inda rasulillah kai sun ka tara mutane suka ce duk wanda aka da manzo Allah ka aka duk wanda aka da ma'aikata ko mutum ne ko qara'il muhajirin talakawa waɗanda suka hijira daga Makka suka Madina kakku ko ba su komai a kayan fanku hasu wace ya tafara ko ce wace gari gare kowa ta zuwa ga shagulgula ne da bukatu ne kuma kowa ya kuma inda iyali a bashi nan shi ɗaya madina zaune wato shi munafiki kullum idan ya ga wato ma'abuta addini abin da yake so wanda zai yi duk suwar da su. ku ba su hasu waɗi a ba annabi Muhammad su Qailuhu Abdullah ibn Ubay Me wadin magana ga Abdullah dan Ubay al-munafiq munafikin Allah Qala ta'ala Allah ya ce a'a shi Abdullah dan Ubay kin bai san hazailu samawati taskokin sammai wal ardi da ƙasa walillahi na aka Ni maka wadda aka ba hayyaki daga Allah take biyadihi al-arzaq da hannun Allah arziki yake ba ga hannu wani ba kin san haka ba idan uban wal qasam da kuma rabawa arziki qadirun Allah yana da iko ala ijna ilisa ga wadatar da Muhammadin Annabi Muhammadu a kare saban an in faki hadin da sirrin wani wallahi duk wanda ya dauki arziki ga hannun wani ya faɗi arziki ga hannun Allah yake kuma abinda duk Allah ya kasa yake na wani na baka an shi wallahi to ya za a ce wai ka da mutanen da aka da Annabi Muhammadu har wanda ya ga yana iya tara arziki ga wani kai zo gare shi ya jahilta wallahi domin haba'ilu samawati wal ard walillahi to idan mutum ya san haka ya zai tara wani abu daga wani yana iyawa walakin al munafiqin sai dai munafiqai la yabqahuna zalika ba su fahimta kowane irin abu ga Allah yake zuwa zuwa ga dan adam ganin suka akwai wani mai iya baki ganin suka akwai mai iya azurta shi bari mu tare don mi bi jahalihim billahi rubu san Allah ya kuluna ya kuluna la shirwa ta ila al-madinati ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن ولكن لا wato abin da addawa ya ga mutane su san tauhidi duk wanda bai san tauhidi ba wallahi komi a tare da shi na daga littafin aikin matsala ya na suna cewa la in raja ana in muka dawo min ga wata bani mutsali duba ku ana cikin ana cikin sahun a yaki ga su baya ga manzon Allah amma su kula manzon Allah ke in muka dawo daga yakin bani mutsali إلى المدينة ممكن ذو مدينة يخرج جنة الأعز من هالعز والله وأنت أما بواي زي ده مكسر أنا به أنفسهم صنع من الكم قولي أعز الأذل أنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من منظوم الله والمؤمن مؤمن وتؤذن idan الأمل al'amari ya ce ga ya kama da haka wallahi in abu ya ruhe ɗan adam to za ka ji sai ka mamaki wani na ciwai ga su baya ga manzon Allah amma suna cewa in an da Madina wallahi madaukaki zai da maka to maka kashi kake baya gare sai ba da hiki bai rike duk wanda ha gani munafiki duk wanda aka ta ta duk wanda ya bayyana amin walillahi al-izzat amma ba sani ba wallahi buwaya al-galabatu wal quwwa rinjaya da ƙarhi walillahi da Allah ta wani rasulihi kuma rinjaya da ƙarfi wallahi ga manzon Allah ta wani mu'minina kuma rinjaya da ƙarfi ga mu'minai take ya Allah ya fi su ne domin buwaya su buwayar Allah ce walakin al munafiqin sai dai munafiqai a adal mushrik ya maimaita lamiri wanda a zahiri li Allah ya faruquhu hadha al waqt don kada wannan sifa ta rubuce ba a ce walakin lahum ba sai aka yi walakin al munafiqin la ya'lamuna bautan haka don mi don sai wa gururin da ruɗuwar fassala hadin ilmi da an na haza al'amur gani don wani al'amari da wanda ya an wa ana yanzu ne wa ma qabla ha bin fiqi amma na baya gare da an ka ce la an ka nan kuma an ka ce la yahlafuna muna tare da kuwa an na. fi amrin rizqi domin al'amarin a arziki ba nau'i na ɓoyayye ina tare da kuwa domin yana yana bai aiko ala nau'i shahon zai na aiko don gina shi a kan nau'i wanda yake na aiwatawa kuma na Allahu al na an tuqira an bi tirari bima garra al-munafiqina bil ibtigadi bil amwali sannan Allah ya halibu ne zai gaban zuwa da abin da ya rubu muna da kai daga tattatuwa da dukiya ko amrin da kuma da ne shi da ba ta da shi da shi da don Allah da kauli ya ayyuhan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani la ku da kuka kada ku kai da kuwa amwalukum dukiyoyin ku wala auladukum haqqu li ya'u an zikirin la ya gaba da kuɗi ai dinin la adina Allah ku ji salawatul khams kamar salloli biyar da sa'irin ibada da sauran ibada ai la yuzulku tadbiwa kada kirin ya'u ko shirin dukiyo wani titi ma bai mantuwa bai adi fita idan ka tafi aru nan wa ana magana ka kama dukiyar taka ta tana ga hannunka an ka ce kake da shagarta da ke gabani ya gabani a jini na ana ne ta kama an ka ce kake ya ya shagarta da ke gaban addini saboda haka addini na gaban koli balle wanda kila ma bai kawo yana yana haukamliya yana lalabi amma duya mutu yayi don ɗaya kama kun bai kama wallahi bai kama wa man yafa'al zalika duk wanda ya aikata haka ji Allah ulaika humul khasirun an yusulu an tuka haka jama'a magana gama Allah kai duk wanda ya haka wallahi ya yi hasara da ya annahun ba'u don sun sayar al'azizu babba albaki wanzance bil haƙi da ce albani da yau yaushe duniya za ta sa ka rikita addini maka yawa yau yaushe duniya za ta sa ka ki zarafin ɗan uwanka don ɗaya duniya wanda ba ka samu yaushe duniya za ta sa asirinka ka kona shi ga maƙiyinka ka za mutum banza وأنفق an fi ku ciyar min mara da kanakun ga abin da mun ka ba ku ai ba abu mun sake su ke karan lil akhirah taufa ga aiki ya taso na makaranta taufa aya islam na da bukata ina wani sun kaje kudi diploma na da bukata ina wani sun kaje kudi ko ko sai an mutu a duba a gani ko dan da kudi da kake baza ga aikin addini da za ka yi ka aji intihara lil akhir don ajewa don lahira ga ma'abuta addini na da ganin makaranta ga matsala in ka bari a kira masu addini a faɗa musu ga aiki wanda zai wanzu wanda shi ajari shi za ka samu gaba ka ci in Allah ya yi umarni su wa an fi ulmar da kana ku ciyar wallahi ga abin da mun ga abin da ku kowane lokaci ku tsaka mun kabla an yafiya a hannun zulmai kun gabanin mutuwa ba ta zo ma ɗayan ku ba yan ana ne mutuwa ta hakika a'a amaratu alaman mutuwa ko makailu da ɗabi'un da aka ganin mutuwa na yi kan su gama da in ka san lahiya lau kake ka san ciwon da ya za a riga an sarka sai dai a gida ma ko babu shi wasu mutane ba san ciwon kansu ba wai mina na ka ajiya wa haka ajiya ma mina na haka tanadi ni haka tanadi ba ƙi ta kanka la yahya islam da bukata da diploma nan da bukata da ana an zabura ga mutanen addini kai to mutanen ne da da da waɗanda Allah ya ba hali inda an kai hito nan garin gaba su bari alkawari ra'ayin addini zai su kai amma yanzu ya taso ga ku zazzaune sai na kira wani daga waje yayi da fitar an yi haka alaihi an yi haka nima an yi haka ina wani mala umar an yi haka alaihi mamaru an yi haka mala abubakar umar an yi haka wannan an kira cewa ɗaya ce malami za a yi amma kunan kun aika an kai ana kira mutum sun yi mutum na kamar shi ɗaya ba kai ban ce ka sun gaban kayan kai amana ta ba a kuna ta garka karɓa ba to yanzu ga yanan muna gani ga ta nan bukata ta taso oh, Allah ji kan maza an ji oh, oh. Allah ji maza za ka rahama kai Allah ji ƙalai musa balo Allah ji Allah ji abu ka Allah ji musa wani da yawon da mutu su Allah sa a gama lafiya addini ina ce domin na da bukata haya islam na da bukata kuma wallahi mun san akwai kuɗi wani shiga ɗaya yake rinji to yo Allah wallahi ba yo Allah na da kuɗi من قبل ايات اعدكم الموت غبان المسوى تزوم تينكو علامتها فيقول لك يا ربي أبنجي لولا ليهان بمعنى حلا أو لا زائدة ولو لسنة انا أخرت لك جيك الثاني إلى عدل قريب جواب وقت وانت أفسع إلى ما لجيكيه الصدق صدقة في لجان الأسر في بالسؤال أكثر في زكاة وغيرها وأكون يلزم بالجزم كما على محله وأتصدق الصدق للجمهور بالنزم للعام للعام أدفع على نزم هو الأصحاب باحتياج الجزم للتكليف أي إن أخذني أصدق وأخذ في كاجي جتاني والله إنا صدق ينظم من السؤال السمكة من الفرق

daga annan don mana shi da kuma yi shi ba ta ke da hamza adamu gwandu gumba da mena ko don suna wasu haka ke ke magana musabaka ta ga matsala ta ta su idan haka ta ba ta ba ne gwamna ba a sanar da shi ba a lokacin kuma yanzu ga shi ramadana ya kai ishirin da kuma bayan sallah da mako biyu zuwa na uku kuma amma haka mun ka ina ga al'abba ta haka yake an ka ce dan haka nan na to gabanin malamai na wani mai tadda hannu ya daga hannu wanda ta ce da wanda su ne ta kowa daga hannu ne ana kallon nan nuna daga hannu haramta da hannu ba da ina da kuɗin da ke mota amma wala ina da amma nan ina gudu in daga hannu da ke da wani da ke cikin wani amma nan cikin matsala hmm. aka ce duk wanda ka iya bada mai bada wanda ka iya bada babur ya daga hannu sai daga in ko ba bai bari wala ina ba mai iya bada buɗe shinkafa daga biyar zuwa goma ya daga hannu kuma ba daga don ina aiki su kuma ba ni su honan da hannu kan mota in ka suna da wannan masu ƙarfi da aka mota nan ko kuka wannan wani da abuja ni kira hin su kaji abinda an ka ci kuma dan kasuwa na ba jige ki wallahi ki kaji abinda an ka ci da matsalar su ka baka babur da kinta nufi na aiki a mallan babur kai ta kasa na yi magana shi a sabar da rai yi ke lahadi ba wa banki amma ran a tarihi za a nan na kira wani guda wani yaro ke ya kayi sa ke yi mana zan kawo ko kai mawa baka rana guda biyu ya kira wani kuka ce ne ya alƙawari shi kuma zai baka ya ce ya kira ce ya bai don zai ce maka ya samu ya samu mala hamar ya ne wancan mai magana babur ne ina mutane ne cewa yana baki iyaka ne na ji

wa alal ya samu ga mai hankali al-mubadar ku gaugawa ina ka sabi ku zuwa ga sadaka kai ai za ka ka ta wallahi da kudi ko ba su da in kuwa fi kullu lamhati don shi ɗan adam kowane kirtawa igiya in igiya ta haɗu ta mutu duka da mutu yana bisa jiga mutu jama'a mai hankali bai kamata su sadaka ba wakil ta malaba kuma kuwa su bari a mutanen masu na ya mutu wallahi mutanen masu na ya mutu amma wasu tautautau suke wallahi wala ya ga taru kada mutum ya rubi da sihatin lahiya don kaga kana kai kana kawowa ni jama'a ku ba, wani abokin gidan jiya amma ko da aka yi ba Allah bai yau an kai jana'iza ta kare goma ta kare amma duk amma ma mara amma kawai yanzu kai ba ka san in ka mutu a eh, shi Allah shi kanka hikimar da ya yi wa'azi yi wa'azi ya kiryar ke kai jina ku buɗe juna idan juna iki juna rashin taimako addini shi ka sa Allah ya ka ba ba duk inda mu magana suke zuwa kika aje sa ba ka da komi illa kai gumi gutsuru ma قال ابن abbas abdullahi الله دان عباس yake ma kasar hadu zakat wallahi babu wani mutum guda da ya take ta akan zakka wal hadi da haji يجوا إلا فعل الرجعة عند الموت والله هو عبي ذكا قولوا كسي يجي في حنتك قالوا كسي يا كي أتكاتوا على الفوت والصلاة والصوم واتو أبند أبند أم مسألة أن أدم يوم وانا ما كان يا تارد أدميس gani yake lalura sai wanda su yake in dukiya ta shi a abin ne wanda ya ga dama zai in ta ko shari'a tana da wata kake ai kuma musulmi dole zan cikin shinge wata kake ai na haka za a yi in baka yi ba ko ka mutu ka saka shi mutanen gauci suke ce amad duka amad duka a rikin kuma sun faɗi yanzu walau yi akhirar lahu Allah bai jinkirta ma nafsan rai lamhatan ko kabtawa ijiya idan ja a ajaluha idan wakacin ta yake ta umra arwar ran wallahu qadirun Allah masani da ma ta amalu da kake ta bisa'il min wuri wa ya'ul abi bakar fakataru fakataru da an fushi ku zaɓi ga kanku ma shi sun abin da kanku yauwa sai hana abdullahi ya yi hali ne wai yanzu an haɗa ma hanyar ƙwarai an haɗa ma bugunya to zaɓi Allah shi gudun mawa mu zaɓi ta ƙwarai awu ko ja zikon a dai Allah mu malamai na tafsiri sun ikin baɗi ga wannan aya a kan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan aya ita ce aya ta abin nan 63 na rayuwar mu Allah wannan tarki na sun tura shi ya ta kirki ta gaba ƙur'ani ya ba dabbobi ne kamar da aka noma maka kagan kagan ma da hadu kuma zai ce gona na ya yi ke yawan da ya yi ke duk da ta yi ke ina ta ta in ba ta yi aba wata ya akramaka Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa kamin gabatar da wanda zai addu'a insha Allah ranar asabar a taimakon da aka nema an samu naira dubu Allah ya saka da